matuƙar samun kuɗi yana maka wahala ka tsaya ka yi wannan aikin bi lahi ta'ala za ka sami kuɗi kuɗi na ban mamaki za ka sami a gidan zama za ka sami motar awa za ka sami sutura ta sawa za ka mallaki abubuwa masu tarin yawa matuƙar an yi wannan aikin alfarmar sayyidina rasulillah saboda aiki ne mujarrabi a wanda manya-manyan malamai suna amfani da wannan fa'idan kuma fa'ida ne wanda ta ƙunshi a ismul jalala sosai a cikin wannan aikin don kusan gaba ɗaya za mu ce aikin ma ismul jalala ne su saboda haka kun ga ismullahi azim ne mai girma mai ƙarfin gaske da matuƙar tasiri akan samun kuɗi samun rufin asiri arziki wadata da duk wasu abubuwa da ka sani na buƙatun rayuwa matuƙar suna yi maka wahala to ka tsaya ka buga wannan aikin ki tsaya ki buga wannan aikin ko da a kasuwa kake yi ba ka samun ciniki so ka yi wannan aikin ki wannan aikin idan ma bashi ake bin ka yi za ka samu kuɗin da za ka biya wannan bashin alfarmar sayyidina rasulillah saboda haka kafin mu bayani na wannan sirri yan uwa a yi ƙoƙari wanda suke a youtube channel ɗinmu a duba description na wannan bidiyo akwai link da muka saka na sabon account mu na tiktok a je wannan account a yi mana flowing a yi sharing domin yan uwa su amfana saboda mun ga irin gudunmuwar da aka bamu a tiktok wancan akawun da aka rufe mana so shi yasa muke son a ƙara yada waɗannan ayyuka na alkhairi domin yan uwa maza da mata su amfana a fita daga cikin kunci da tsanani na rayuwa insha Allah ta'ala da ake a ciki Allah subhanahu wata'ala ya samu dace a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin wa ala alihi وصحابه وسلم أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da ƙara kasancewa na makaranta ta mai taron albarka wanda take sanar da mu fa'ida na yan alkura da yan itatuwa mabambanta cikin yardar Allah za mu yi bayani akan wannan sirri na wannan tasariful mal insha Allahu ta'ala eh, jalabu tasariful mal ne za mu yi bayanin sai Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda kafin mu yi bayanin za a ga number mu na wasu guda biyu so wancan number na farko na saman da za a fara gani mai 080 din nan wallahi wasu din mu ya samu matsala yau kusan kwana hudu ko biyar duk wanda suke mana magana ta wannan bangaren da Allah da fatan za a mana afuwa idan an ga ba mu mayar da reply ba amma daga zarar ya gyaru insha Allah ta'ala za mu ci gaba da amfani da shi shi ma wannan ɗayan muna yin amfani da shi insha Allah ta'ala yadda ake wannan sirri a yau a yau juma'a da daddare ake fara yin wannan aiki eh kamar misali karfe goma sha biyu na dare sai ka yi sallah a ah, raka'a hudu fatiha inna ɗayana kalkausar kafa bakwai haka za a yi so duk raka'a biyu sai a yi sallama duk raka'a biyu sai a yi sallama idan aka gama ma'ana idan aka idar da sallah sai a yi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim 787 astaghfirullahil azim astaghfirullahil azim astaghfirullahil azim za a yi 100 Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم shi ma za a yi ɗari sai ka dawo qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lam wa lam wa lam shi ma za a karanta a sannan sai ka karanta Allahu kun yakun Allahu kun fa dubu hudu ɗari da hamsin da bakwai haka wannan aiki yake insha Allahu ta'ala a nan za mu tsaya sai karo na gaba gaban Allah tabaraka wa ta'ala ya kara haɗa mu Allah ya biya mana bukatun baki ɗaya muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi haza wassalam